أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kudiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar fitowa wannan masallaci inda kamar da aka saba da yadda Allah za a ci gaba da bayani a cikin wannan littafi na Dawul Musallin wanda ya sa bayani cikin wannan littafi shine Malam Nasir Allah ya taimake mu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يولا هديه sha uku ga watan ida hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan tara 2014 za mu yi karatu na goma sha ɗai a cikin wannan littafi na da'ul musalli na shekhu abdullahi nufodiyar rahmatullahi alaihi kusan wannan shine bangare na biyu a cikin littafi wanda za mu shiga tun farko dai bayan an yi takaitaccen tarihin mai littafin sannan an yi muƙaddima aka yi unwanin matsaloli guda biyar ta farko shine rankon sallah ta biyu shine salloli biyu da suka yi tarayyar lokaci irin azuhur da la'asar na uku shine kubtaccen salloli wa junansu ta hudu shine kubtaccen salloli tare da waɗanda lokacinsu yake a kai matsala ta biyar ta ƙarshe shine bayani akan mutum sallah ta kuce mishi sannan kuma bai san adadinta ba wanda ya tara matsala guda biyu na farko cewa da mutum ya manta sallah a yi ne bai san kowace bace za ta jawo ya yi biyat idan kwana biyu ne haka ta kasance za ta jawo ya yi goma ma'ana dai kowane kwana yana da sallah biyat mai bi mai na ƙarshe wanda muka waye da shi shine da mutum misali ya manci sallah guda biyu kuma ya san su sannan kuma ya san yini guda biyu da yammanci sallan nan amma abinda an matsala bai san kowace sallah ina ayyininta ba in ya sani kawai su biyu kawai zai yi to amma bai sani ba wannan shi ya jawo zai dabalin ɗinsu misali kenan in uku ne mutum ya manci sallah uku bisa ga haka kamar azzuhur la'asar magariba sai zan asibin lahadi attanin amma bai san kowane yini da sallah ta yi ba to anan zai yi sallah biyu ma'ana sai ya ce biyu uku sau biyu nawa kenan shidda sannan sai ya ƙara guda kullum wanda ya fara da ita zai sake maimaita ta kenan za a ce misali 3 times 2 plus 1 nawa kenan 7 to ne to haka dai bisa ga wannan tsari zai ci gaba to shi a ƙarshen baitin da ya ce dabiduhu an tadribal mansi fi bilwahidi bil hufa ya fi to yanzu dama kusan wannan bayani da muka yi wanda ba mu taɓa haɗuwa da ƙira irinsa ba a cikin wannan littafi aka ce dama al'imamul mazari ya ce wa'yannan matsalolin da aka lissafa sallah haka kusan yana da wuya su kama mutum mutum ya sakaci har su kan mai haka amma dai babban manuwa shine an koru lissahi lissahi mai dama domin ya buɗa maka kanka dama yana daga cikin amfani na mathematic misali domin ya buɗa maka kanka ya zan wani abu da zai shigo na hukuncin sallah ya zan za ka ɗauka ta da sauƙi domin bai yi yawan ga lissafi ba dama kuma su masu fikihu suna da rizaba na hukunci da yawa za ka ga an waɗa wani hukunci wanda yana da wuya ya kama in case of ko aka yi yanzu misali a cikin mahutasar akwai ta magana da ya yi cewa wa abu dukulu waɗanihi a makanu zaujatin da biha faƙat a nan abin da suka nuhi yanzu misali idan ka tafiya a wani gari radda dukkan dawo a garinku to dannan ƙasaru ta yanke haka kuma idan ka tafi wani gari yanzu misali za kana kano to sai ka biya da nan sokoto sai ka biya nan zamfara kuma kana da mata a zamfara to in kai niyyar zuwa wurin matan nan taka to shi kenan dannan da ka sabka a inda take dannan kasar ta yanke sai dai a yi la'akari dannan guso zuwa kano dan tsakanin nan in ya kai a yi kasar bisa ga wannan bayani in dai ka dawo ga garinka kasar ta yanke in ka biya inda matarka iyalinka kasar ta yi ne to sai mai motasar cewa in birihin galibatin ko da iska ta hi ƙarhinka misali an kai wani iska mai tsanani ko da ya kwaso ka sai kawo ka garin ku sakkwato misali kila kana zamfara aka yi wani irin iska mai tsanani sai kwaso ka yana kawo ka sakkwato ba da son ka bayan tun da ka shigo cikin sakkwato nan kasar ta yi haka kuma misali nan sokoto za kana kano sai ka biya zamfara kana da mata a zamfara amma ba kai ne biyawa ba to nan za ka ci gaba da kasar duk sallar ta kama cikin zamfara to sai dai iska ta kwashe ka bata kai ka ko ina ba sai inda matar ka misali to da nan kasar ta yanke to shi awwa in birihin galibatin kaga dai akwai hukunce hukunce na wadir ire-iren waɗannan game da malamai na fiqihu ko aka to kusan iri ne ne wannan ya gabata to inda da fatan abubuwan da za a kula shi wannan bayani akan ranko akwai wani abu da wasu ke yi wanda shehu na usmanu ya faɗa cewa wannan bid'a ce haramtacciya bisa ga mashhuri sannan guda ce bid'a ce haramtacciya bisa ga ijma'in malamai na farko kamar da ya faɗa cikin ihya usunna mutum ne za a bi salloli maimakon ya yi waɗan ya yi su wai akwai wasu na filfili da shi ke yi wanda su na filfilin nan za su zama mai madadin ne madadin waccan sallah ta farila ta kuce masa shi usman ya ce wannan a ce haramtacciya haka kuma wai akwai wata sallah da ake yi juma'a ta ƙarshe ga watan ramadana wanda da ka samu kai wannan sallah duk sallolin da abe ka gaba ɗaya karan kasu ya ce duk wannan a ce kamar yadda ya to cikin iya usunna don haka duk wanda aka bi sallah sai ya ranka ta tunda za mu tashi shi ne albabu thani fi sahawi babi na biyu bayani akan kuskure a cikin sallah Shi ne yana mai soma da cewa shi shine baiti na 60 da biyu wasahu fi salati khairun jammu liman bijabri ma a ta hatanmu. salatu sahawin jubirat khairun mini سبعين لا سهو بها فاستبني لأنها ترجم للشيطان فيرتجى فيها رضا الرحمن تؤنن abin lura shi za mu yi magana a kan sahau akwai sahau nisyan gafla bambancinsu shi ne shi sahau za ka manta da abu ne amma wannan mantuwa da ka yi la'alla kamin kamance ka tuna ko baka tuna ba misali kamar yanzu kana sallah raka'a biyat eh, raka'a hudu za ka yi misali to a nan wannan raka'a hudu da za ka yi sai ɗai ka samu kan rage raka'a guda to wannan rage raka'a guda da ka yi la'alla kamin ka rage ta ka an karo da cewa kafa ka rage ta ko ko a'a sai da kan rage ta sannan ka an karo to wannan shi ake ce masa hau ma'ana an tunawa ta gabaci abu ko bata gabata ba wannan shi as-sahau sai kuma mantuwa shine abinda an mantuwa tabbas abu ka san da shi gabanka kamar yanzu misali ka aje gobe za ka yi tafiya ko za ka tafi wani wuri wurin ganin wani mutum wadda ba tafiya ta cirata ba ka aje haka yau kana tune amma gobe na yi gaba da abin ya shahe ma to wannan shine mantuwa kaga wannan tunawa ta gabace shi ita ko gafla shine kamar yanzu misali kan dan ajima kadan za mu yi sallar isha'i sai zan baka mance da sallar isha'i ba tana nan cikin zuciyarka amma kuma ka shawa ka doke kayi ta da yawa ana samun haka watakila ma kana iya ce ma wani mutum ka tayi kai sallar isha'i wa isha'i ta yi don me ka rige ka doke me kai kayi ta wannan shi ake ce ma gafla to wanda dai zamu shine as-sahau to shine cewa sahau kuskuren da aka samu a ciki fi salati a cikin sallah to khairun jam alheri ne wanda ya tattara yayyawaita ka yi sallah ka samu kuskure a ciki to fa alheri ne amma ga waye ka zama alheri shine ce liman ya ga wanda ya mai da kulawa bi jabri ma'ata ta hanyar gyara abin da aikata na sallah ashe ba kowa sahau ke zaman mu alheri ba wace wanda ya yi sahau ya yi gyara la'alla ƙabliya ta kan mai ko ba'adiyya to sai ce salatu sahawi sallah wadda aka yi kuskure a cikinta amma da aka yi kuskuren nan na ƙabliya ko ba'adiyya jubirat sai aka gyara ta to khairun tahi mini minni saboda lalura ta waka sai ce mini min saba'ina daga sallah saba'in la sahawa biha wadda baka yi kuskure a cikinta ba fastabi ne ka nemi bayani cewa sallah ce kai yi kuskure ka gyara ta yi maka saba'in wacce baka yi kuskure ba tura akwai ƙauli guda biyu ƙauli na farko aka ce abinda aka nuhi a nan mutum ne ya yi kure ga sallah na ƙabliya ko ba'adiyya sai zan ya hita batun gyaran nan sai ya yi salloli waɗanda su sallolin nan kamar yanzu azuhur ta na matsala ta kan mishi to gyara ya gyara azuhur ɗin nan da ya kama maimaita az-zuhur az-zuhur ba kuskure har so wannan kauli na farko kenan kenan ba bisa ga zahiri za mu ɗauka ba to kauli na biyu shi ne na inu abin jamra cewa da za a samu su mutum guda biyu zaidu da amuru zaidu ya samu kuskure na ƙabliya ko biya shi gyara sallah ta shi ko amuru ya yi salloli ɗaiɗai har guda saba'in watakila za su kama wurin sati guda ko bakwai sau goma kwana goma amma sallolin nan da ya yi bai samu kuskure ko guda ba to idan za a taho a ɓangaren fifiko gara wanga zaidu da ya samu matsala ga sallan nan ya gyara ta bisa ga wannan da ya yi ta sallah har ta kai ta kwana goma saba'in kenan bai samu kuskure ko guda ba amma fa a lura kan mutum ya jiwa wa goma ya kama jawo kuskure da gangan <laughs> to shi abin lura don haka in ya kama ka aka mihi to ya menene da yasa aka samu wannan falala li'annaha domin ita sallan nan da an ka gyara yayin da aka yi kuskure turgimuli shaidani tana turmuzar da hancin shaidan ma'ana tana ba shaidan takaici fatilka turgimu an fa shaidani kamar da hadisi ambata waccan sallar da aka gyara ta ba shaidan takaici to fa abin da ya sa kuma haka samu haka tabba shaidan takaici duk abin da ya ba shaidan takaici yurtaja ridar ne ana wata yadda sarki Allah mai rahama fiha ga duk abin da zai ba shaidan takaici duk abin da ka ba shaidan takaici ana samun rahama Allah a ciki duk abin da adda rahama Allah yana ba shaidan takaici to yayin da shaidan ya sa ka yi ƙabliya ko ya ka gyara to ka ba shi takaici sannan kuma ka samu yadda Allah a cikin hakaɗi to a nan sai ya ci gaba da cewa wa man a'ada tarikan liljabri lam tujzihi wa fa'ilun lisharri har yau dai a ƙaddara mutum biyu ne mutum guda na farko shine zaidu da ya yi kuskure a cikin sallah ƙabliya ko ba'adiyya sai ya gyara shi ko amuro da ya kuskure na ƙabliya ko ba'adiyya maimakon ya gyara sai ya batun sallah ya yi wata sabuwa to bayani a kansu sai ce wa man ada duk wanda ya mai da sallan nan da ya samu kuskure na kabliya ko ba a cikinta tarikan liljabri alhali ya fita batun gyaranta to yana da matsala guda biyu na ɗaiɗai lamtu juzihi ba ta isan mai ba tukun domin babu wanda ya sashi wannan aiki ga wanda an kasa shi can na biyu wa fa'ilin lisharri kuma ya aikatar da sharri ma'ana ya aikata haramun sannan kuma wagga sabuwar da ya yi ba har yanzu ba ta yi ba don haka wagga tana nan ana bi na ita wadda ya samu ƙabliya ko me ko ba'adiyya kamar da shehu na Uthman bayani a cikin ihya sunna yace inna man araba an at-tarqi'i salatu fi dhimmatihi hatta yu'addiha muraka. haƙiƙa duk wanda ya kauda kai ga gyaran sallah to ana mabi ne ita sai radda ya bashe ta gyare sai ce jabuha min hajo khairul khalqi domin gyaran sallah a yi kuskure a gyara ba a yi wata sabuwa ba min hajju khairul ne ta falke hayyan talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasu sannan shi ne ta falke na abokan annabi muhammad sallallahu alaihi kuma wa hawa shi wannan wato luga ne ga wahuwa dama akwai wahuwa akwai wahawa akwai wahiya akwai wahaya can al'imamu ya bayani a cikin shaɗibiya to wahawa ɗariƙul haƙƙi shi a hanya ta gaskiya kenan duk hanyar da ba wannan ba ba ta gaskiya ba ce kuma ba za a bi ta ba kamar da shehu na usmanu ma ya faɗa ce kuma bayan hanya ce ta shugaban talikai da sahabbansa kuma ita a hanya as-salafi salihi ba'dahum hanya ta mutane nagari bayan su kamar dai hadisin nan wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Muawiyah tun da Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma ya ruwaito ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarshe dai wannan al'umma za ta kasu kashi saba'in da uku ya ce duk saba'in da biyu ta za a sasu bancin guda to shine wace aguda guda shi ne ma'aikaci ce man kana ma'ana ala mithli ma'ana alaihi liyan mawa ashabi au kama kala sai wanda ya kasance bisa ga abin da nake a yau da kuma abokan nan nau Allah ka yadda da su wa to bayan haka sai ce wal khairu kulluhu alheri wa gaba ɗai dukkanin alheri wa fil ittiba'i yana ga biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ma'aiki yana cewa la salataini fi yaunin wahid ba a samun sallah biyu a cikin yini guda yanzu misali kayi zuhur? ka samu kabliya ko ba'adiyya sai ka hita ta kai wata zuhur sabuwa to ana hadisi ya riga ya ce babu sallah biyu a cikin yini guda don ga yini zuhur guda aka yi la'asar guda har dai zuwa isha'i guda to tun da haka ta faru hadisi ya ce babu sallah guda biyu kai ga ka kayi azuhur guda biyu to wacce azuhur ta biyu babu ta waggadin aka la'akari da ita waggar ka samu kuskure don haka ko shi ana bin ka bashin ta sai ka gyara ta tunda dai babu sallah biyu a cikin yini bali a ce a yadda wagga a kama waccan da ka yi sabuwa wa sharru kulluhu sharri shi ko gaba ɗai fil ibtida yana ga kaka bid'a ni mutum zai da bid'a ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ga sunna ba wani abu na rayuwarka bangaren addini da mu'amala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi shi halal da haram babu abin da bai fada ba hamma shigarka a cikin kabari hamma kai idan an ka shiga aljanna farkon abinda mutanen aljanna za su ci sai da ma'aiki ya faɗa ba abinda bai faɗa ba sallallahu alaihi wannan yayi kama da zance al Malik a lokacin da ya tafi a haji sai ce musu wa khairu dini ma kana sunnatan wa sharrul umuri al-muhdathatul bada'i'u yayi al'amuran addini wanda ya kasance sunna mahi sharrin ƙaƙaƙin da ake ƙaƙawa su ne bidiyo'i to a nan da yake wancan ya sake masa waiwaye ce da yawa mana a'ada tarikan liljabri ya yi aiki da hankalinsa ne don da ya samu ƙabliya ko ba diya sai hankalinsa ya nuna mishi ga kamar ta eh, wata matsala bari ya fita ta gaba ɗaya wata ne sabuwa a hankalce sai ya ga wagga ta wadda babu mai cikinta to shine ce wallahu la yu'budu bil uquli Allah ba a bautarsa da hankula cewa ganin ya kamata bari in auna hankali na in yi kaza a ba a bauta ma Allah da hankali bal daga dai qurbuhu bauta ma Allah ana yin sa ne bi shar'ihil manqulin da shari'ar sa wadda ya cira cirato ma'ana da shari'ar da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi ta hanyar ƙur'ani ko kuma ta hanyar hadisi ko ijma'in malamai ko kiyasi. to bayan ya haɗu wa'annan abubuwa na irin cewa sallar da aka samu kuskure ta fi saba'in saboda dalili da ya faɗa da kuma cewa da mutum zai sallame wannan sallah da ya samu matsala ya hita batunta ma'ana dai wadda ya samu kabliya ko ba'diya ya ta batunta yi wata sabuwa ba ta yi ba to bayan haka yanzu kuma zai faɗi ƙara ma juna sani da malaman mazhaba sun ka yi a kan abin da ya shahi kabliya da ba'diya wato abin da ke waruwa shine akwai hadisi na zuliyadaini da kuma hadisi na ibnu mas'ud radiyallahu anhuma sun ruwaito annabi muhammad sallallahu sallama ya yi ba'adiyya sannan akwai hadisi na abu buhaina da abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhuma sun ruwaito annabi muhammad sallallahu sallama ya yi ƙabliya akwai hadisi na ibnu shahabi az-zuhri almajirin aisha mallamin al'imamu malik radiyallahu ta'ala anhum shi ko ya ta cewa ƙarshen rayuwa annabi muhammad sallallahu sallama aikin da shi ke yi shine yana ƙabliya a ƙarshen rayuwarsa ma'ana in ƙari in rage yana ƙabliya a nan sai aka samu wani abu cewa akwai mazhabu tarjihi akwai madhabul jam'i wa tarjihi akwai kuma madhabul jam'i fakat saboda fahimtar wa'annan hadisai za mu isko wani malami kawai ya yi tarjihin ba'adiyya kawai yake yi kama al'imamu abu hanifa wani kuma ya yi tarjihi kan cewa ƙabliya kawai shi ke kama al'imamu shafi'i abinda a tarjihi ba da ƙarhi da rinjayarsuwa misali abu biyu na sai ka hi karkata ga wanda ka bashi ƙarhi shine tarjihi gare da kai tambayar wani kuma ya yi jam'i da tarjihi ya haɗa su shine al'imamu ahmad waton inda ya yi jam'i da tarjihi na dai zai dibi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai aiwatar suwa ga wagga matsalar shin qabliya sai ya qabliya in ba'diya sai ya adiya idan ya rasa qabliya ko ba'diya ma'aiki yayi to sai ya yi qabliya al-imamu ahmad kenan amma al-imamu malik shi ko jam'i kawai yayi abinda a jam'i shine ya ɗauki aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka samu ragi ya yayi ba'diya sai ya ba'diya inda kuma aka samu ƙari ma'aike qabliya amin inda an ka samu ragi annabi sallallahu alaihi wasallam ya qabliya sai ya yayi qabliya inda an ka samu ƙari ma'aike ba'diya sai ya yayi ba'diya wannan shine jam'i to shine a baitotan da za mu karanta yanzu shine ce ayyimatul mazahibi malaman mazhaba din nan guda hudu واختلف sun ƙara ma juna sani bi mawdi sujudi ga wurin da ake yin sajada zil maratibi ma'abuta matakai su nan martaba martaba ma'ana ma'abuta jerantawa to sai ce nu'umanuhum nu'umanun su su masu mazhaba shine al'imamu abu hanifa wanda sunansa al’umanin musabit wanda cikin malaman mazhaba shi an kawara haihuwa kuma shi abdullahi ya fara kawo shi an haife shi hijira na da shekara tamanin ya raba lokuta ne biyu tsakanin neman ilimi da kasuwanci al'imamu shafi har yana ce masa duk wanda ke nihin gulbanta da fikihu to matsayin iyali shike ga abu hanifata sannan ya ƙaura yana cikin sajada shekara ta hijira tana da ɗari da hamsin ya yi shekara saba'in cicicif a duniya to shi ne ce mu'umanuhum al'imamu abu hanifa ya sujudu yakan yi sajada ne da salami ba'adiyya kawai kenan ya yi tarjihin ba'adiyya hadisi na zuliyadain washafi'iyu shi ko al'imamu shafi'i shi ne muhammadu bin idrisa a shafi'i alƙurashi wanda an haihe shi maraye ma'ana ko da aka haihe shi mahaifi ne ya rasu hijira na da shekara da hamsin kenan shekarar da abu hanifa ya fati ranar an ka haihi al'imamu shafi'i da haka ba su ga juna ba sannan ya haddace alkur'ani da shekara bakwai sannan ya cika ƙasa da ilimi mujaddidi ne na biyu sannan mai yawan ibada ne kowane wata yana sabke ƙur'ani sau talatin ga ramalana yana sauke ƙur'ani su 60 bayan haka ya yi wa fatin hijira na shekara 204 yana da shekara 54 shi gaba ɗaya shi an mahi karamcin rayuwa a cikinsu rahimahullahu to shi ne cewa shafi'iyu al'imamun shafi'i ƙablahu ƙabliya kawai ya ɗoka kenan yi tarjihi hadisi na Abu sa'idin al da kuma Abu Buhainata to ahamadu shi ko ahamadu shi ne imamu Ahmad wanda ko shi ya tashi maraye an haihe shi hijira na da shekara 164 sannan ya har shi hadisi wurin miliyan guda ga kansa ya yi hajji biyar uku ga kafa sannan bai tsoron zargin mai zargi game da addinin Allah ya sha wahala kwarai akan ɗaure shi da aka yi domin sai ya yarda da ra'ayin cewa alkur'ani talitta ne ya ƙi yadda sai da duwanda suka ɗaure shi suka yi ta rasuwa har zan jikan su ne sake shi ya yi wa fati hijira na da shekara 241 yana da shekara 77 a duniya mutum fiye da miliyan guda suka bi janazarsa Allah kai masa rahama to shine cewa Ahmadu al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi yadda suke yi yattabi'ul warida yana bin abin da ya tusgo ne min fi'ilin nabi aikin annabi wato zai kirdada idan kuskure ya kama sai dubi wannan irin kuskure cewa sai ya diba ya ma'aiki ya yi a wurin sai ya yi ta Ba a diya ma'aiki ya yi sai ya yi ta amma wa ya ji duhu sa'ad da bai samu ni ma'aiki a wannan wurin ba to yastabi zai zaɓi ƙablan ƙabliya sai ya bi malaminsa al'imamu ash-shafi'i wato dama yadda abin shi ke al'imamu malik shi ne mallamin al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i shi ne mallamin al'imamu ahmad shi ku al'imamu abu hanifa na daidai ya karbi hukunce hukuncin fikihu ga al'imamu malik shi ku ya karbi hadisi gare shi to ka kenan gaba ɗaya su uku almajira al-imam malik don hidai ne ake ce mai imamul a'imma shugabannin duk shugabannin gaba ɗaya to shine cewa malikun al'imamu malik malik ne imamul a'imma wa imamu daril hijira wanda ma'aiki ya yi nuni ga cewa a nan gaba za a same shi malamai sun yi ijma'i kan rikon addini ne da yawan ilimi ne da rikon amana ta da taka tsantsan ne daga cikin abin da suka ce la yufta wa malikun fil madinat samsam ba a neman fatawa ga kowa muddin al'imamu malik yana cikin garin madina an haife shi hijira na da shekara 93 ya yi wa fati hijira na da shekara 179 yana da shekara 85 wato duk ya su dadewa sannan al'imamu ahmad sannan al'imamu abu hanifa sannan al'imamu shafi'i allah ka yadda da su ba ke to shi ne cewa malikun shi ko imamu malik fassala ya yi kwata kwata. ƙablu zai yi ƙabliya lelun nukusa idan ya samu ragi wa ba'adu zai ya zaidin ma'ana sai ka kaddara lamu sai ka ce li zaidin domin ta ya ce lullu ne kenan wa ba'adu zai ya zaidin don ƙari za wannan da ne ma yanta shehu abdullahi bayani shi abbayani bayani kwata-kwata na gaya maka don ba kowace littafi aka samun haka ba cewa in gaya maka sabanin malaman mazhaba ko daga abin da ya doka wani abin kulawa na ƙarshe shine na daidai al'imamu shafi'i ya haɗu da al'imamu malik da imamu ahmad amma bai haɗu da abu hanifa ba al'imamu malik ya haɗu da shafi'i da abu hanifa abu hanifa ya haɗu da malik da ahmad amma bai haɗu da shafi'i ba shi Kwale imamu ahmad ya haɗu da shafi'i da abu hanifa amma bai haɗu da maliku ba wallahu ta'ala a'ala na haka kowane malami daga cikinsu ya ga mallami biyu amma bai ga biyu ba ko a ce bai ga guda ba tun da hashi za a lisa to garuruwan da aka haihe su al'imamu ahmad dai a iraki aka haihe shi a iraki bagadad al'imamu shafi'i a garin makka al'imamu malik a madina to al'imamu abu hanifa gaskiya shi ban kiya ina da an kahe shi ba wallahu ta'ala alam to wannan shi a karatunmu na yau kusan wannan shine muƙaddima ta wannan karatu na babu sahawi wanda yana da fasili guda goma sha biyu da khatima muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙare mana jagora wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum kamar yadda aka yi bayani kusan sati biyu nake jin da suka wuce an yi bayanin cewa an yi da kasid na tafsirin da aka yi na bcd kuma an sa goron shi da hamsin yanzu haka akwai shi a available insha Allah kuma kamar yadda aka yi bayani wancan lokaci akwai karance-karance da wa'azuzzuka kashi-kashi da waƙoƙi na addinin musulunci hannun mai nasarar palace cikin kwamfuta yana akwai mai bukata a tura mai za a tura mai da ainihin samun dan goron da ya bashi na walhalun da ya yi na tara su assalamu alaikum yana akwai mai tambaya yana yin tambaya akan karatun da aka insha Allah ya yi tambaya mai ma'ana kwarai da gaske wato idan mun ka diba cikin mukhtasar yayi magana cewa wa iniktada muqimun bihi fa kullun ala sunnatihi wa kuriha a nan abin da suka nuhi waton mutum na mazamnin gida sai bi matafi sallah sai ce fa kullun ala sunnatihi kowa daidai shiki don me zuhur misali ya bi shi to an san matafi da ya yi raka'a biyu zai mi zai sallame sauran raka'a nawa to sai waɗanda su tashi su da biyu ɗinsu amma duk da haka fa makaruhi ne don me ya zama makaruhi saboda na daidai niyyar su ta saba don shi liman wace niyya yi ta kasar waɗanda fa sannan kuma aikin ya saba da wanga ya raka a biyu wanga ya raka a hudu to shi yasa dai an hakar hanta amma kowace sallah ta yi to amma idan aka yi akasi sai aka ce wata akada ma'ana kar ya yi karhi abinda aka sai shine matafiyi ya bi mazamni domin da zaran matafiyi ya bi mazamnin gida to dole wa matafiyin nan sai ya raka a hudu malikiyatan ba kamo da suka cewa ba wai iyaka in zakabi ne kana kana mazamnin gida sai ka bari sai ya raka ayu sai ka jona da shi ana raka ayu na waccan ba sai yi so ko kuma a'a idan aka yi raka ayu sai ka yi zaman ninka sai ya yi ne sai ya kare sai ya sallame maka to an ce ina ma ju'ila al-imamu yi utan mabe hakika an sanya limami mai ma'aikoyi da shi don haka gaskiya idan ka bi dole ne sai ka cika amma dai makaruhin ya yi karhi kenan gara mazamnin gida ya bi matafi to amma wata mulahaza a nan shine akwai wani kuskure da ake yi wato da za a cakuɗe tsakanin matafiya da mazamna gida kai idan ka tawo za ka bi liman baka sani ba mazamni ne ko matafi to anan kakkai daka ayyana ma kanka misali kana matafi an ka sa wani liman kan rasa matafi ne ko me mazamnin gida kakka bi shi da niyyar kabiwa matafi don idan ba matafi bane sallaka ta lalace haka kai ko mazamnin gida ka san akwai matafa a cikin wannan ayarin sai aka sa wani sallah to kai kakka bi shi da niyyar cewa mazamnin gida kabbi don in ka bi shi bayyana matafi ne sallaka ba ta yi ba abinda ɗaya za ka yi za ka bi kawai duk yadda ta kaya iyaka sallaka ta bi tashi in matafi ne kai matafi ko mazamnin gida kai matafi mazamnin gida shi kenan in kuma kai mazamnin gida shi matafi ko akasi to babu komi mana dama fa kullun ala sunnatihi wannan kenan wannan irin wannan hukunci kamar yanzu misali limami wani shi saba ba da sallah a masallaci to da kattaho watakila wani uzuri ya kama liman sai zan ba shi bane ya bada sallah kila na'ibin sana ko wani to anan idan ka taho sallah kai dai ka yi niyyar kawai zaka liman sallah ba liman wani ba idan ka yi niyyar bin liman wani sallah ko da an ka diba ba shi bane sallah ka ta lalace don haka kai dai ka ɗebe sallah in shi na shi na in ba shi na ba ba shi na ba sallah ka ta yi wallahu ta'ala a'alam alaikum salam eh eh eh eh eh eh sashi shi ya sashi shi gaskiya sallah ko bata yi ba saboda muna malikiya ne gaskiya sallah bata yi ba muddin ga ka'ida ba za ka bi wanda ya bi liman ba da in yana can yana bin liman ka cinke shi ka bi shi ko kuma ko da ka taho har liman ya sallame kama aza shi dai ka sallah to sai ka jona ka bi shi alhali ya samu wani abu da liman to gaskiya sallar ku bata yi ba amma da ko da kun ka taho sai liman ya jawo shi to kaga yanzu liman da ya jawo shi aikin liman zai isuwa to ya haka kuna ebe ne amma bin da kun kai mai da yawa kara aikin liman a lura to anan shi kenan ya kare muku aiki bari ya kamata wannan hukunci da a mishi kwata-kwata in akwai lokaci ana bari sai bayan an yi kira yana da kyau gaskiya domin haka din na iya kamawa sai a bayani kamar da cikin muktasar da fatan za a kara mai da hankali gaskiya bayanin na da dancin kai kaɗan wato misali za mu yi mutane ne suka fara sallah tare da liman sun yi raka'a biyu ga sallah mai raka'a hudu misali a ce azuhur to sai ga wasu kuma sun taho da sun ka taho sai sun ka jona da liman to yanzu abin lura da liman da waɗanda sun ka fara sallah da shi raka'a nawa nawa gare su biyu waɗannan kuma ba samu raka'a ko guda ba yanzu ko to sai suka bi liman liman ya yi raka'a guda to yanzu waɗancan da liman ya fara sallah da su yanzu suna da raka'a nawa uku waɗannan da sun ka taho da baya suna da raka'a nawa guda sauran raka a nawa ƙari sallah raka a ga guda da adda saura sai uzuri ya kammale man to uzurin da ya kammale man kuma da zai jawo bai jawo kowa ba ce waɗanda suka samu raka a guda da suka taho late kwama sai jawo guda cikinsu da jawo guda a cikinsu to yanzu shi wannan da ya jawo da shi da waɗanda suka taho da baraka a nawa nawa sun ka samu guda wa'yancan da sun kawara sallah tare da liman raka a nawa gare su uku to yanzu jawo shi da an kaiwa sai ya fara yin aikin liman ya tunwaye aikin liman tukun don haka da wa'yannan da aka fara sallah da su da kuma wa'yannan da suka taho tare da shi duk za su bi shi raka'an nan guda idan ya ƙara raka'a guda ya zaura ya attahiyatu wa'yancan da aka fara sallah da su suna da raka'a nawa hudu sun tunwaye sallah ko da shi wanga da an ka jawo da wani suka to tare da shi suna da raka'a nawa biyu to yanzu ya rigi ya ƙare aikin liman in ba abu guda ba yanzu sai a jiyo wa'yancan da an ka fara sallah tare da liman su yi zaman ninsu kasu sallame da sun sallame sallah ta lalace su yi shu bashi guda sun ka biyo shi ne sallama ko to yan nan da suka taho tare da wannan to yanzu tun da aikin liman ya kare to kowa ya ta kai ne ya sallata shi dai in sun kai da sun ka biyo wanga da raka'an nan biyu sallar su ta lalace don sun bi liman nawa biyu domin bi ne da suke da raka'a guda sauran aikin liman na iya tunwaye musu to yanzu su su ware su ida raka'a su biyu daban in sun kare su sallame wasu sallar su ta yi wa'annan da suka ware sallah da liman su yi zamanin su shi sai radda ya raka'a ta biyu bashi guda sun ka biyo shi shine sallamewa yana sallame musu ya kare musu aikin liman sallah ta ta kare tasu ta kare wayancan kuma sallar su ta yi wallahu ta'ala alam

bangaren waccan tambaya da wanga kaga ya bi wa kenan ya bi kaman mamu wanda bayan ya bi ya ta yi da sauran sallah sallate wani ya bi shi kaga wancan a sallah sallate babu ta wanda ya bi shi don yanzu matsayin yi da sallar zai yi da bai samu ba tare da wa tare da liman ita ta zai isuwa hmm. hmm. eh cewa eh. samu

sai su suka gane shi sai suka bi shi watakila sun aza shi ɗaya fara sallah to ana da addaida ya musu nuni cewa kasu bi shi domin matsayin mamu shike tun da ida sallah ne in ko sun ka bi shi sallah su ta lalace domin gaskiya ga malikiya ga ka'ida wanda ke sallah ta farilla ba zai bi wanda an mamu ba gaskiya ba zai bi ba

eh lalle ka yi tunani kware wagga mulahaza ba kowa ya taro yare da ka yi ta wato bayanin da suke kusan tambaya ta ta wancan bangare wato kai ne ko da ka taho ka bi liman sauran raka'a biyu sai an yi raka'a sai liman ya jawo ka ko da liman ya jawo ka bayan kun yi raka'a guda da liman kenan ko kaga ka rige ka shiga cikin system na liman to yanzu ko da liman matsala ta kan mishi sauran raka'a nawa ya ya kare to wani ya samu ya bi wancan don hayya wancan liman na an fahimta amma in zai bi shi ga raka'an nan guda da zara an ka kara raka'an nan guda kai sake bi ne sauran da zai guda biyu da ya bi shi sallah ta lalace don haka wannan raka'a guda ɗaya ta liman zai ne ya san mai ita don haka da ya bi shi shikenan da nan sallah ta ƙare tsakani ne da shi sai ya ta kai ne ya ci gaba da salloli ne guda uku raka'a guda uku sai shi ko can ya yi da sallah wallahu ta'ala ala. na eh kasaru to ga ka'ida yana tambaya kan cewa kasaru wani zango ne kasaru za ta kama ka kuma a yoshi za ta kare wato ita kasaru idan za ka yi tahiyar mil mil 48 ga malikiya mil 48 to amma kusan gaskiya wani abin kulawa ba kilomita ba domin duk kilomita uku ita an mil biyu kilomita uku ita an mil biyu don haka bisa haga haka za ka kidan yawa to idan sun kai mil 48 dan nan inda zakana dan nan zuwa he da 48 kila har 100 ma hamma nawa to ga ka'ida ko da idan ka sabka ga garin zaka yi sati guda to ga hanya zaka yi kasar duk sallar ta kama ka hudu din nan amma da ka zaran ka sabka ga garin to tun da za yi sallah 20 ga garin to tun harko zaka cika sallar ka amma idan sallah goma sha tara yi a garin ko sallah sha biyar kila kwana uku kila kwana biyu kila kwana guda to duk sallar ta ma a garin za ka yi ƙasar ka fahimta amma muddin sallar za ta yi ishirin da ishirin zuwa sama ba za ka yi ƙasar ba sannan akwai wani abu suna fara sai su ce bari su kama yi za su yi kwana hudu kaga sallah ishirin da bai sai su ce bari su kama yin sallah sai ta kai sha tara sai su bari a'a muddin za ka yi sallah ishirin ga gari ka tabbata to lalle tun harko ba ka ma fara yin kasar ko guda a cikin garin amma idan ka baro garin zaka dawo garin ku to nan ga hanya duk sallar da takkan ma zaka yi kasar shine mai risala ce hatta ya za'ana min makanihi sallu ala nabiyil kiram allahumma salli